wai shin ba ku taɓa jin mutum da ya zare ba saboda soyayya irin ya haukace haka saboda soyayya ya ba wai ya haukace ya bi jeji ba fa irin da kaya a jikin shi amma soyayyan ta haukatar da shi kun taba jin haka to idan ba ku taɓa ji ba gaskiya ya kamata ku nema labarin soyayya ku san me ake ciki yanzu a halin soyayya mata kar ku kashe kanku wallahi kar ku kashe kanku saboda mazan they are not all the same idan na ce they are all the same to gaskiya ban faɗa daidai ba saboda wani namiji ma babu ruwan shi da mata harkokin gaban shi ya ishe shi but majority of them eh, eh, kana da mata baka bata time ɗinka ba kaje kana iskancinka a waje kuma matan nan tana abin da mamaki hmm. wai me yasa idan ok let me just go straight to the point idan namiji mai aure ya yi zina ana ɗauke shi kamar ba komai ba ne idan kuma matan aure ta yi zina sai a fi ɗaukan abin so serious wai shi in tambaya zunubin daban-daban ne hmm? i want to know i just really want to know saboda zamanin abin ne yana ɗaure min kaina mm. I, i want to know in zunubin akwai babbanci a huta lafiya yau ɗin nan ba na so in yi magana a social media but mai gidana ya ce mini in yi magana ya so ya ce in yi magana akan zafin da ake yi wato irin zafin da muke ciki yanzu mutane a dinga shan ruwa da dama sannan idan ma kana da dabbobi kana kiwon dabbobi ka dinga sa musu ruwa da yawa a cikin abin da ake sa musu ruwa sannan in kana da gida haka ka san irin sun sai haka to ya kamata ka dinga sa ruwa a sama saboda su dinga sha kagan kai ma za ka samu lada so wannan maganan ni fa ban so yin ta ba sani aka yi in yi ta sannan kai kanka ko koke kanki ki daina fita a rana saboda idan kin fita a rana kin gan cuta ne za ki ja ma kanki in rana ya kama ki nefa ok so that's all i can say i love you guys me wannan daman na gaya maka sai ka yi kira na da kalmar munafurcin da kai mene muka za ka kira ni da kalmar munafuka ni ban kira ka munafiki ba kai za ka kira ni munafuka wacce ma ya kamata a ba takarda ba rubuta na ba ta ba kuma ke sai ki ɗauko takarda kai kuma na tsane ka ba na san ganin ka wallahi tallahi don Allah ma ina roƙon ka ka sauwaka min saboda darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni za ki hada da manzon Allah sai na sake ki har ki irin wannan wanzu. a dalita dalita annaba ai ya fara mun wasa in ce dai sunnar shi aka aka yi ko to tunda ta ta ta ta hada da shi in yanke babban an umari lawal sa'idu wa shasha auren yana nan tafi hello yi postin ɗazun wani miya ba zan faɗa sunan shi ba na ce duk wanda ya gaya min da ya rabanci zai ci naira dubu goma kuma har eh, awa ɗaya ya wuce yanzu haka i have turned off the commenting amma babu wanda ya ci but majority of you guys kun yi kokari kun ɗan yi kokari amma babu wanda ya faɗa sunan miya. da sunan tuwon ka baki daya amma wasu ma sun faɗa sunan miyan kuma wani ma ya faɗa sunan tuwon to gaskiya wannan dai jama'a an faɗi sai kuma next one shi kuma is about me myself yeah it's about the only sari queen the only uh, the most um, ya ma suna nan ma agogun the most the most uh, the most beautiful girl in Nigeria but yes no in bari sa mai Najeriya kawai <laughs>